kamar sauran 'yan Najeriya yanzu haka shugabanni da 'yan siyasa da ma sauran al'ummomin yankin da har-haren 'yan boko haram ya raba da gidaje a arewacin jihar adamawa sun bi saho wajen mai da martani game da batun ɗage zaben da aka yi dr umar duhu na cikin 'yan takara a yankin madagali ɗaya daga cikin yankunan da ake ƙoƙarin kwatowa ya ce su yi mamaki ma da wannan mataki da aka ɗauka kuma ina son faɗawa da karfin murya cewa maganan ɗaga zaben nan sun yi gaba kai ne sun yi don kansu ne ba don mu mutanen da ah, 'yan ta'adda suka kore ma gidajen ba don idan ka duba duba mu da aka kore mu nan muna mafaka yawancin mu a yola kuma katunan zaɓe da aka ba aka raba kwanan dindindin mutane ba su karɓa kusan kashi 95 zuwa 100 a cikin katunan da aka duka so wannan ya nuna mutane cewa a sha shirye muke mu shiga zaɓe kuma muna nan kai tsaye durar da aka kawo aka sa sabon rana za a zaɓen nan za mu fita kuma da kwarkwatan mu tabbata mun zaɓi canji don in ka duba abin da ya faru nan ya gwada mana cewa karara cewa yanzu sojoji sun ah, doshi haɗa kai da jam'iyyar pdp shine suke tsaya suka tsaya suka yi wannan juya-juya amma ina son faɗa najeriya cewa wannan abin da aka yi ba dumu ba ne ba da yawon mu ba ne ba mu yadda ba mun tsine mata shi ma alhaji abraman kwacham da ke yankin mobi wanda ma ba dade da kwato yankin ba daga hannun mayakan boko haram ya yi bayanin cewa shugaban sojoji na ruwa na najeriya ya tabbatar da cewa yana da tsaro wanda ya gaya ma duniya za a kai kayan zaɓe duk inda ake so na farko kenan shugaban 'yan sanda na najeriya ya ce ya shirya jami'an tsaronsa don gudanar da wannan zaɓe sojojin najeriya sun faɗi cewa ƙarya ake yi musu akan cewa suna su yi gwamnatin wucin gadi don haka sun tabbatar sun shirya ma wannan zaɓe sannan zaɓen nan gaba ɗayan fa awa 24 ne za a yi shi a gama a ce babu tsaro da za a tsare wannan zaɓe don a yi wannan zaɓe wannan maganan banza ne bai kamata ma ɗan najeriya hankali y'a ai an dage da min akwato yankunan ku da ke mai mayakan na boko haram yankunan mu aina ina nake magana yanzu na je maiha na je mubi north mubi south al'umma mu suna cikin a wurin din cikan madagali yan banga sojoji sun karɓe shi maganan banza ƙaryan banza ne sun ɗage zaɓe don bisa wani manufansu don haka mu muna kira ga al'umman najeriya muna kira ga talakawa najeriya ba gudu ba ja da baya yanzu ne ma suka ƙara mana ƙarfin guwa don mu tabbatar cewa an kafa adalci an tsare al'umman ƙasar nan cikin mutunci da kwanciyar hankali kamar sauran kungiyoyi su ma mata fa ba basu a baya ba wajen tufa albarkacin bakin su sunana hajiya Hauwa ibrahim batu wallahi ba mu firgita ba ko shekara mai zuwa ne muna jira za mu zaɓe talakawa kuma suna tare da buhari adama kuma za a zaɓi bindo wannan ko shekara mai zuwa muna zaune muna jira ƙuri'unmu mun je mun wanke mun mai da su a ragaya duk talakan adama da talakan najeriya ya gyara ƙuri'an ya sake ma goge ta ya sa ta a laida tana walƙiya ya ɗora ta a ragaya muna jiran wadi da za mu je mu binne. a yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da harkokinsu cikin lumana yayin da bangare guda kuma jami'an tsaro ne ke shawagi a wani mataki mai kama da tauna tsakuwa don a baiwa aya tsoro. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.